jarumin mu celebrity wata duniya ta sani kuma take yayi da gani za ku ce tashar Diza ta Hausa TV matafiya Hausa TV an yi babban kamu yau ga celebrity ga ta da kanta wanda bai taba ganin ta ba ma ga ta dai muna tare da ita yanzu haka to yanzu an tufati ki gasa da yanki masu kallonki, ki masu sauraron masu son fina-finan ki amarya kuma in ce mata a gidan matawalla ta cikin gidan ta cikin insta Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni na Fati Muhammad Adam wacce kuka sani da Zinariya ko kuma in ce muku Hajiya Sara a cikin fim din Isusu wato matar wata balle masoyana ina yau ina ji da ku na birni da na ƙauye inda kuke faɗin duniyar nan alkhairin Allah ya kai muku ina yin ku sosai to yanzu masoyanki akwai wata tambaya da wani masoyanki ya kira ya ce dan Allah diran da aka haɗu da hajiya Sara cikin izar so a bashi wannan amsar to an ce hajiya Sara tana da girman kai hajiya Sara akwai tsiwa hajiya Sara ba ta kula da masoyanta shin gaske ne ko ku a'a shaci faɗi ne kawai na mutanen mu hajiya Sara mutum mutum ce mai son jama'a ko ku hajiya Sara ba ta wulakanta masoyanta ya abun yake aka ce waga a bakin mai ta yafi daɗi yanzu ke wayewa da masu kallon hankali domin su tabbatar da cewa waccan magana da aka turo ba haka ba ne. Gaskiya ne haram Allah hmm. bayan Allah da kansa ya ce mutum yana da daraja ya fi ɗan adam fiye da ko irin halitta a duniya tun hmm. wace ce ni wanda Allah ya yarda kansa ce duk wanda zai wulakanta dan adam kamar shi hmm. ba zai mutu ba sai ya ciyar rayuwa gaskiya kuma rasuwa zan wulakanta wala har ma na wala kowa na wani ina son kowa duk wanda yake kaunata wala kai alkamaki na wala ina ne fatan alkamaki na masoyi eh. ina son masoyi na duk yanda yake masoyi na kuma duk inda yake kuma duk inda yake wala ina kaunarsa ina masa fatan alkhairi to yanzu wani masoyin yana so miki wani gift ma'ana ana son a baki wata kyauta me kika fi so a baki kyautarsa gaskiya ina son turare eh <laughs> Kice kina buƙatar turare. To, Hajiya Sara wannan amsar da kika faɗa magana ce daga bakin mai ita, amsa ce wacce aka turo ta a tashar Diza ta Hausa TV da matafiya Hausa TV. To aka turo wannan saƙon aka ce kuma saƙo ne aka ce diran da aka haɗu da Hajiya Sara za a yi mata wannan kwashin ɗin. An ba da kuma wannan amsa. Ni 'yar jarida ce. aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto in yi in gama in tafiya ta. Da farko dai suna na sakarai. Don Allah kana kallon kanka a mutubi ko. Amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare. Ka ta ka nemi sa'adka daidai da kai da iska ne sai suka so da ta kake buya mata karatu. ko kati ba sai ka sa ba. Shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba. Me farin jini na so nema. masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake ba ta salo ta kamanceceniya da kwakwa ribar kafa da ribar hannu mai tafiya kasa shi kadai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai wanda matsala in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni me ya wanda ya ɗebo da zafi masu magana suka ce bakin sa Wannan misali da kuke ganin sa. Astagfirullah, astagfirullah. Ilimin sa ya zama tushe ilimin shaidan. Mu bar abin da muke saba wa Ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙarariya ce kuma babu wani jin daɗi ce. Ai, ga wa'azin nan. wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da takwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan daure suka jiniya. wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin kwa sai miya ce zaki ka bari man dan nutsa gidan gidan da ne fa ni ma ah, ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafi rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin diesel protection suka ɗauki ranka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karra a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar alhamis misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada gidan hada-hada kowa na hada-hada Oh, oh, oh. oh gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada to kamo da kuwa daji na gashi mika musu jawabi jama'a salamu alaikum ake yayi murna da zuwan ku ko kun san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani farantana kun sani duk wanda ya zo nan zai zuba ajansa daga dubu biyar abin da ya sama haka da mun muka yi ka'ida saboda haka ni wadda ake kira yar auta likita saboda haka na zuba wa eh, wata hajjar naira dubu goma da tabbas akwai mayu na kundala. Ah, jama'a assalamu alaikum sunana hannafi musa wanda kuka fa sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada kuka yadda ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na sunana abubakar usman wanda kuka fi sani da kilina ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siris siris Suna na safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada Suna na yusuf sakaran ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku nakashe za ku nishadantu na rabi'a ku biyo mu a cikin shirin namu na hada-hada za ku rakashe ku rabar bai na inuwa magazi wanda aka fi sani da blesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga inda muke gwagwa tsolan mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada